Irmiya Sura arba'in da uku Sa'ad da Irmiya ya gama faɗa wa mutane dukan maganar Ubangiji Allahnsu, duk da abin da Ubangiji ya aike shi ya faɗa musu, Azariya ɗan Hoshahiya da Yehohanan ɗan Kereya da dukan masu ɗaga kai suka ce wa Irmiya, Kana ƙarya ne, Ubangiji Allahnmu bai aike ka ka ce, Kada ku tafi Masar don ku zauna a can, amma Baruk ɗan Neriya yana zuga ka a kanmu don ka ba da mu ga Babiloniyawa don su kashe mu, ko su kai mu zaman bauta a Babilon. Saboda haka, Yahohanan ɗan Kareya da dukan shugabannin sojoji da dukan mutane suka yi rashin biyayya ga umarnin Ubangiji da su zauna a ƙasar Yahuda. A maimako, Yehohanan ɗan Kareya da dukan shugabannin sojoji suka kwashe ragowar Yahuda waɗanda suka dawo su zauna a ƙasar Yahuda daga dukan al'umman inda aka kora su, suka kuma kwashe dukan maza, mata da yara da ’ya'yan sarki mata waɗanda Nabuzaradan shugaban matsaran sarki ya bari tare da Gedaliya ɗan Ahikam, ɗan Shafan, da irimiya annabi da kuma Baruk ɗan Neriya. Saboda haka suka shiga Masar cikin rashin biyayya ga Ubangiji, suka tafi har can Tafenes. A Tafenes maganar Ubangiji ta zo wa irimiya cewa, yayin da Yahudawa suna kallo, Ka ɗauki waɗansu manyan duwatsu tare da kai ka kuma binne su cikin yumɓu a tubalin dakalin ƙofar shiga fadar Fir'auna a Tafenas. sa'an nan ka faɗa musu cewa, Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki, Allah na Isra'ila yana cewa, Zan aika wa bawana Nebukadnezzar sarkin Babilon, zan kuma sa kursiyinsa a kan waɗannan duwatsun da na binne a nan, zai fadada Bukkan mulkinsa a bisansu, zai zo ya yaƙi Masar, ya kawo mutuwa ga waɗanda aka ƙaddara musu mutuwa, zaman bauta ga waɗanda aka ƙaddara musu zaman bauta, da kuma takobi ga waɗanda aka ƙaddara su mutu ta takobi. Zai sa wuta wa haikalan allolin Masar, zai ƙone haikalansu, ya kuma kwashe allolinsu bayi, kamar yadda makiyayi kan yafa mayafinsa kewaye da shi. haka zai yafa Masar kewaye da kansa ya kuma tashi a wurin babu abin da ya same shi, a can cikin haikalin rana a Masar zai rushe al'amudan duwatsu ya kuma ƙone haikalin allolin Masar.